demokradiyya a yau. Cikin shirin ya aka yi zaɓen gwamna a jihar Kogi ba tare da ɗan takarar mataimakin gwamna ba, Abinda da za mu duba cikin shirin kenan a yau. Jama'a sauran masu salamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. Kamin mu duba abin da shirin na zai fi mai da hankali a kai batun zaben gwamna da aka yi a jihar Kogi, bari mu gaya mu kaɗan daga cikin dambarwar siyasar Amurka. Da farko dai jam'iyyar Republican tana samun ƙarin mutane masu yawan gaske waɗanda suke fitowa domin wannan zaɓe na fidda ‘yan takara, jam'iyyar ta samu ƙarin mutane kamar kashi arba'in cikin ɗari fiye da mutum miliyan hudu kenan, idan aka auna da waɗanda suka fito domin irin wannan zaɓe a shekara ta dubu biyu da goma sha biyu. Ko da shike attajirin nan Donald Trump ya ce saboda shi ne, wannan bai sa ya daidaita da iyayen gijin ko kuma dattijan jam'iyyar Republican ba. Hasali ma sun fara tallace-tallace kamar yadda wata ba za ku kasa ji ba a tashoshin talabijin domin karya masa lago. A takaice dai iyayen jam'iyyar ba sa masa kallon dattijo, kuma suna cewa saboda irin lafazinsa waɗanda wasu suke gani suna da alaƙa da ƙabilanci ko wariya da kuma ƙasƙantar da waɗansu da rashin kama kai hakan in ji jam'iyyar bai dace a ce shi ne ɗan takararta ba. Amma wannan daga wasu ne daga cikin jam'iyyar ba wai shugabannin jam'iyyar waɗanda suke jan ragamarta a yanzu ne suke faɗin haka ba. Ina ke da tun kun saurari sakamakon zaɓen da aka yi na fidda 'yan takara jiya talata a wasu jihohi hudu na Amurka. Masu nazari sun fara sa ido domin auna ko sukar da wasu manyan jam'iyyar Republican kamar su Mitt Romney suka fara yi wa Donald Trump ya fara tasiri a zaɓukan na jiya. A ɓangaren 'yan Democrat kuma akwai alamun wata uwar gida Hillary Clinton ta kai ga samun nasarar samun tikiti duk da cewa da sauran zaɓe. Amma masu sharhi suna ganin da wuya a ce Sanata Bani Sanders ya cin mata. Yanzu kuma sai Najeriya, inda dambarwar siyasa a jihar Kogi wadda ba sai na nana ta muku ba, tuni an rantsar da gwamna Yahaya Bello, amma ya yi takara ba tare da mataimaki ba. domin mataimakin da jam'iyyar ta bashi dan majalisa Falake wanda ya takara da Yarima Audu kamin rai raye halinsa ya ce shi baya so. To shin ko ya halatta dan takarar gwamna ya takara ba tare da mataimaki ba? Tambar da na yi wa barista Muhammad Modibbo Bakari kenan. A'a ba zai yiwu ba domin dama kujerar gwamna da shugaban ƙasa ba a yi su sai tare da mataimakansu. Domin yadda aka tsara kujerar tsayawar zaɓe na gwamna a ƙarƙashin sashi na ɗari da saba'in da bakwai na tsarin mulkin Najeriya dole kuma sai an haɗa da kujerar mataimakin gwamna da wato wanda zai takara a ƙarƙashin sashi na ɗari da tamanin da tara. To sai dukansu biyu idan suka haɗu kafin za a iya cewa ɗan takara ko jam'iyya ta gama ta hada da kuma wasu ka'idoji wanda aka shimfida a gargashin waɗannan dokoki da kuma wata dokar zaɓe wadda take electoral act na 2010 wato dokar zaɓe na ƙasa na shekara dubu da goma to waɗannan tane-tane da aka yi tsayawan gwamna ba zai yiwu ba sai da mataimakinsa wato wanda ake kira running mate wanda za su shiga zaɓe tare to me zai faru idan aka yi zaɓen gwamna ba tare da mataimakin gwamna ba? Ba za a yi ma zaɓen ba, domin idan gwamna kawai aka ce a jam'iyya ta kawo shi ba ta kawo mataimakinsa ba, to doka ta hana ma a ƙarƙashin sashi na talatin da ɗaya na dokar zaɓe na ƙasa ba za ma a karɓi kaddamarwar wadda aka yi daga jam'iyya ba billinta na ma har a yi zaɓen idan kuma ko aka yi zaɓen bisa kuskure ne to zaɓen idan har ya zama na wannan gwamnan da bai da mataimaki ko abokin takara wato ranin mate aka ce an ayyana shi ya ci zaɓe to zaɓen da za a iya soke shi ne a kotunan shari'o'in zaɓe wanda ake kira election petition tribunal wanda shi ma an kaba shi ne a gargacin tsarin mulkin najeriya a sashi na hamsin da takwas. Barista Muhammad Modibo ban sani ba ko kana da masaniyar cewa jam'iyyar APC ta fito da ɗan takara a Malam Yahaya Bello wadda ya takara amma mataimakin Yarima Audu wadda falake wadda za su yi takara tare tun kafin a yi zaɓe ya yake shi ba za a yi takara da shi ba shi ba zai yi takara ba. to amma kuma hukumar zaɓe ta bari Yahaya Bello ya takara shi kadai a nan hukumar zaɓe ta ta ne? A'a bamba akwai wato yadda bayanin yake yadda ka faɗan amma akwai ɗan ƙarin haske a cikin yadda magana take. To. Domin a yadda shi falake ya ya janye daga takarar akwai yanda aka shimfiɗa tsarin yadda mutum yake dan takara idan aka riga kaddamar da shi wato jam'iyyar ke kenan ta kawo sunan shi ko da na gwamna ko da na ba ma na gwamna ba ko ma wace kujera ce idan zai janye to dole sai an bi abin da aka yi tanadi a gargashin sashi na talatin da biyar na tsarin ah, na dokar zabe na ƙasa wato electoral act wannan sashi yana cewa idan ɗan takara zai janye to jam'iyyarsa ce zai rubuta wa takardar janyewarsa daga takara idan ya rubuta jam'iyyarsa to ita jam'iyyar ce za ta yi tanadi na sauya ko cike gurbinsa a kawo ma hukumar zaɓe wato akwai replacement form da ake kira wato takarda ce ta sauya 'yan takara ko dalilin janyewa ko rasuwa ko wani dalili haka to jam'iyya ce take kawowa hukumar zaɓe domin al'ada hukumar zaɓe ba ta mu'amala da 'yan takara wato ɗaiɗaikun 'yan takara kai tsaye individual communication eh. ai abin da ya shafi harkar takara dama jam'iyyu ne suke kawowa jam'iyyu ne kuma suke kawo in ma janyewa ne ku kaddamarwa to wannan abin da ya faru falake da ya tashi kawowa ko dalili na kuskure ko kuma ba a san dai wace wani dalili ba da yake ba bayani mutum yake samu daga bangarensa ba sai ya kawo direct wato zuwa uh, hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC office to dai kawo musu dama yin wannan uh, idan aka kawo ko an karɓa ko ba a karɓa ba tasirin sa dai a bisa da tsari doka bai da tasiri to sai suka ce su ba sa karɓa ko ko ba su la'akari da wannan ba jam'iyyarsa kuma take bata samu wannan janyewar don bai kai mata ba don haka kuma koda ta ji a kafofin watsa labarai ne ba za ta yi amfani da domin ba shi ne tanadi da aka yi a doka ba amma ai farkon zaben da aka yi wanda shi ne ma ya fi yawa lokacin bai janye ba. Shin akwai wa'adi ne na janyewa kamar misali idan jam'iyya ko ɗan takara zai janye akwai abin da dokar zaɓe ko tsarin mulki ya faɗa wa'adi na janyewa? Eh, akwai akwai wa'adi idan janyewa ne na son ra'adin mutum wanda ba irin wanda muka samu yanzu ba to sashi na talatin da biyar na dokar zaɓe na ƙasa ya ba da tanadi cewa janyewar kada ta kasance ba kada ta fice kwana arba'in da biyar kafin zaɓe. To idan janyewar ta kasance ba ta shiga a cikin wannan lissafi ba, to kaga janyewa ba ta yi ba a bisa ga doka saboda haka abin kuma kaga in ka auna mm. lokacin da aka yi wannan zaben da lokacin da aka fara yesu zo yake yana so ya janye kwanakin da aka hada ba su ma kai wannan kwanaki na arba'in da biyar da aka sa a cikin wannan doka ba mm. amma babban maganar ma ita ce ko da ma wannan muna magana janyewa ce ma wadda aka bi sharuɗan janyewa aka kai takardu takardar janyewa a headquarter jam'iyya sa'annan jam'iyya kuma ta bi duk abubuwan da za a kamar da yi ta cika wannan fom na janyewar gaba ɗaya replacement fom ta kawo ma hukumar zaɓe shi da ma za a shiga wannan gaba kenan na duba yaya kwanakin ko kuma karancinsu ko yawansu ko cancantarsu. Masu haro da haka Allah ka mu ƙarshen shirin demokradiyya a yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin barista Muhammad Modibo Bakari wadda ya mana sharhi a madadin lauya Hassan Limar wadda wasu dalilai suka hana shi yin sharhin a wannan mako da kuma Kiba Hiro Diodo ne wadda ya daidaita sautin shirin a nan ne sahabu Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.